afirka din nan mun san kasashen da inda ɗan adam yake bai fi biyar bisa ɗarin ƙasan ba casa'in da biyar duk daji ne akwai ƙasashen da suke haka amma har a ko'ina cikin casa'in da biyar ɗin nan da wahala ɗan adam ya yi tunanin zai je ya ɓuyaye wani laifi saboda idanun hukuma na kallonsa amma mu a ƙasanmu a ƙasanmu akwai inda ɗan adam zai iya tafiyan kilomita hamsin kilomita hamsin ba jami'in tsaro ko ɗaya babu duk abin da zai faru sai dai tsoron allan mutum ko tsoron jama'an wajen ya hana shi laifi inda jama'a ɗin haka ne ko babu idanun jami'an tsaro to kage idan har za dan adam mutanen ƙasa za su tashi su je su raya irin waɗannan wuraren ai samuwan mutum ɗin ma wani abu ne da zai taimaka cikin hana fakewan mai barna da wannan wajen ko saboda haka fahimtar imamu shafi'i al'imamu shafi'i a nan na cewa wurin da yake hukuma bata sa idanta ba babu ta babu kowane alama na presence ɗinta idan mutum ya samu irin wannan wajen babu laifi ya je ya raya shi ba tare da ya jira umarni ba zai iya bada ma'ana wallahu alam ko da yake dai dokan ƙasanmu bai yarda da haka ba na haka ko da fatawan malaman shafi'iya sun ce baya nufin cewa na yi fatawa da wannan abin wal irqu zalimu kullu mahtufira aw ukhida aw burisa bi ghairi haqqin wa haddathani an malik an ibn shihab an salim ibn abdullah an abihi anna umar ibn al-khattab qala man ahya ardan mayyitatan fahiya lahu wato ga nan shi ma wannan da isnadin daga salim dan sayyidina abdullahi ibn umar daga sayyidina dan sayyidina eh, abdullahi ibn umar na'am daga baban shi sayyidina abdullahi ibn umar din yace sayyidina umar yana cewa a mutumin da ya raya ƙasa matacciya to tashi ne watan dai irin wannan maganan da aka ruwaita a can mursalan daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma a nan kaman a ce shugaban ƙasan musulmai ya tabbatar wa al'ummar musulmai da wannan domin shajja'a su a kan su tashi su noma a tashi a je a raya ƙasa a yi noma a samar da abin da za a rayu da shi da haka duk mutumin da ya je ya sami ƙasan da babu mai ita ya raya ta ya samar da gona a wajen to gwamnati ta ba shi wannan gonan abin da maganar take nufi kenan kala malikun wa ala zalika al'amru na. indana imam malik yace to kuma lamari har yanzu a madina akan haka yake duk mutumin da ya sami daji kamar yadda muka ce daji idan ka zo gari misali Allah ya kare mu wani dalili ya sa annoba ko wani dalili ya sa mutanen garin sun bar garin ko bandit sun kori mutanen garin daga garin shi kenan kawai sai ka sami gona a bayan gari ka mallake ka je ka gyara ka fara noma a wannan ba gonar ka bace gonan mai gona ne in ya dawo ina fatan mun fahimta kuma sannan ma ka san dai a da ɗan bambanci tsakanin irin nomanmu na wata ɗaya biyu da noma da sai da imamu malik yake nufi a nan wajen domin shi noma a nan ana nufin noma ne irin kamar noman dabino dan noman da suke kenan su na dabino da haka in mutum ya gyara gona to yana nufin zai shekara ashirin talatin ko fiye da haka ko ɗari ko ɗari biyu yanzu haka a madina har yanzu akwai gonakin da sun yi ɗaruruwan shekaru ko ba haka ba a to kaga da bambanci don haka shi mallaka ne mai tsawo a kan irin wannan na noma gajeren zango to ala kulli halin idan mutane suka tashi a gari shine misali na biyu da muka bayar a ɗazu idan mutane suka tashi a gari ko wani dalili ya sa mai gona ya bar gonansa baya nufin cewa wannan ta zama arzan mayyita ko da ko an shekarar goma ko da an shekarar goma sai dai idan zuri'ansu ya yanke jilinsu ya yanke misali an tabbatar zuri'ansu nake nufi ta yanke an tabbatar wannan yanzu da nan wajen gari ne kamar yanzu akwai garuruwa da sai dai a takarda ake karanta su ko suna nan da akwai su ya ce nan kufan wani gari ne da aka taɓa yi to irin wannan ba za a san ina ragowar mutanen garin ina masu garin da sauransu to in ka sami irin wannan babu laifi za a iya mallakan shi ka gama aiko ko rikaz ma wanda yake dukiya ne ma kai tsaye za a iya amfana da shi balle ƙasa kawai ta gona wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce gona ta Allah ne watan ƙasa ta Allah ce kuma ta manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wannan dai babin yana magana ne akan raya ƙasa wato mu yi kokari duk inda muke da dama mu yi ƙoƙarin raya ƙasan da take matacciya wato an ce matacciya wacce ba a noma ta mu raya ta ta hanyar noma a ta domin amfanan kanmu da amfanan al'ummanmu da yawa daga mutane yanzu matsalan tsaro da matsalan kuɗi mai sauƙi su suka sa suka nisanci noma da yawa ana samun kuɗi ta hanyoyi masu sauƙi mafi yawa haram wasu daga ciki halal amma dai sun fi noma sauƙin samu noma kuma yana da wahala noma yana da wahala masana suna cewa wai masanan noman suna cewa wai a can ɗin noman a matakan shi guda uku da masu da mai nomawa da dillalin da ke saya wajen mai noma ya kai wa mai processing da mai processing din manomin shine ya fi wahala bata manomin shine yake bauta wanda ya fi kowa samu mai processing din daga shi sai mai ɗaukan daga wajen mai noma ya kai wa mai processing mai saya kenan bawa shine ainihin mai samarwa lil al'asar. wanda yake kuma a nan ga amfanin gwamnati kenan gwamnati ne ya kamata ta zo da policies ta zo da dokoki da za su kare wa wannan bawan haƙoƙinsa sai ta sa ya zama shi ya fi amfana a kan sauran misali misali ba nan ba mu bukatar ma misali amma dai yana nan misali ka ɗauki ka ɗauki abin da ake da koko za ka zo ka sami abu a shagon saidawa ɗan ƙwara ɗaya haka an kawo maka shi daga ingila ka saya kwalin shi ɗaya da za ka ɗauka ka sa a leda ka riƙe ka fita kuɗin da za ka siya ya kai kuɗin da aka sai ton guda na ainihin koko ɗin a hannun manomi ton guda kuɗin da ka sai wannan ɗan process ɗin ka rike a leda a hannu to haka kuma abubuwa da yawa ana to wannan kuma kamar yadda na ce nan ne gwamnati take shigowa in tana son ta shajja'a manomi ya noma tana da hanyoyi da yawa wanda kuma duk ƙasashen duniya abin da ake yi kenan sai a shajja'a shi manomin ba wai ta uslubin irin yadda ake yi a bashi ni ban goyon bayan wannan a zo kawai a dinga daukan abubuwa ana ba yanzu kamar kwanan nan ana ba da taki duk da ba gwamnati take yi ba an ce daga kasashen ina jin ko World Bank ne ko ko African menene Development Bank wani dai banki ne na duniya suke yi a ana ba manoma taki ko amma da yawa daga cikin wanda suke cikin wannan skim din sun gaya mana cewa kawai abin damfara ce kawai duk da an bi ka'ida da tsarurruka da me kuma wannan ba ɗaya bane akwai wanda ya zo da rawaninsa mai sarauta ba mai sarauta sarki ba mai sarautan gargajiya yana bani labarin yadda ya damfari al'umma lokacin da ake fadama project ɗin yana alfahari da yadda ya yi ya sami millions a cikin ƙasa da sati ɗaya a wancan lokacin wajen shekara kusan ashirin yanzu yana alfahari to kuma ina mamaki ya ce min amma fa duk abin da ake yi kenan ta sura haka maimakon haka da a gani na da gwamnati za ta samar da hanyar da daga cikin mafi girman hanyoyi za ta rika sayan abin da daraja a hannun manoma ita ta karyar da kuɗin ta sayar wa masu bukata zai taimaka matuƙa da gaske zai taimaka matuƙa a tabbatar daga hannun bayan sauran nau'o'in taimakon manomi da za a yi to kuma a sami hanyar da za a sayi abin in ya noma da daraja a hannunsa wato subsidy din da ake a shigar da subsidy ta cikin irin waɗannan hanyoyin amma a tabbatar wanda ya noma ne a saya a hannunsa sannan kuma a isar wa mabukata daga cikin al'umma ta hanyar da zai zama wato cikin sassauta masu a farashi din duk ƙasashen duniya gwamnatoci da sauransu suna ƙoƙarin kare haƙƙin wannan manomi fiye da waɗannan ragowan guda biyu wanda mu kuma yanzu an bar kasuwan kawai a buɗe duk wanda yake da kuɗi zai jira manoma suna gama noma ya kwashe kayansu a hannunsu kamfanoni kuma su zo su kwashe su processing su siyar yadda suke so abubuwa ba za su yiwu ba a haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana shi yasa mutane da yawa sai su kame hannunsu su daina noma tunda sun ga ba amfani kila ma da kai noma gara ka bari idan an girbe in kana da kuɗi ka sayi gwargwadon abin da zaka ci na shekara ɗin daidai lokacin da kayan amfani ya fito daga gona saboda a wannan lokacin yana da arha Allah ya gyara mana saboda haka